kwararru na asibitin gwamnatin tarayya wato fmc yola ne ma tare da tawagar wasu kwararrun da aka gaito suka gudanar da wannan aikin fida na raba wasu tagwaye mata da aka haifa a manne aikin fidan ko da aka yi cikin nasara farfesa muhammad awal da ke ma zama shugaban asibitin wanda kuma shine ma jagoranci wannan aikin fida ya ce samun nasarar fidar abun farin ciki ne. gode wa Allah kuma kaga aikin ba na mutum daya ba an haɗa mutane da yawa fannoni daban-daban to wannan ne nake gani ya sa aka samu nasara yanzu ba matsala ko kaɗan sun fara cin abinci kuma kaga tunda akwai inda aka ciwon muna jira ne ciwo ya warke a cire zaren ɗinki a sallame su su hantan su ne ke haɗe hanta yana haɗe sosai yi shine aka raba da kuma kasusuwan girji na kasa-kasa su ma suna haɗe wannan bai taba wajen zuciya ba haka nan kuma farfesa awal ya koshi a wace jama'a ne da kan haifi irin waɗannan jarirai a manne da kada ya ƙasa, a gwiwa wajen kawo su asibiti domin dubawa. To ba matsala in akwai irin wannan sai a garza ya zuwa asibiti za a dai samu akwai manyan asibitoci da yawa da za a iya zuwa kuma Allah da ana iya musu taimako. To ko mai mahaifiyar tagwayen biyu ke cewa Malama Kilo Adam ita ce mahaifiyar waɗannan manannun yara tun da nake ɗauke da cikin ba a san cewa a haɗe bane gaskiya ina guda ma ba a san cewa a haɗe ba ba ni na haifa da kaina ba da na kai 9 cm sai aka kai ni laborum na kasa haihuwa da kaina sai suka fidda su suka ga cewa a haɗe suke to ya koya ta ji ma da nasarar da aka samu a yanzu na gode Allah kuma <laughs> ina farin ciki da wannan abun ban taba zata dama zan samu yara biyu duka su rayu a haka ba don dole ne mutum ya ji tsoro yadda suka fito amma prof ya ce ba matsala matsala komai na hannun Allah alhamdulillah sun samu lafiya ma da wuri kuma sun farfado da wuri to malama ko ne kira kike da shiga hukumomin Najeriya ganin cewa wasu lokutan sai an hada da kasashen waje a irin wannan aiki da aka yi wa jaririn naki biyu muna da sako da muke son mu mika ma gwamnati don Allah akwai kayan aiki da bamu da shi a nan gaskiya akwai irin CT scan MRI din nan mun fita waje tukunan aka yi in gwamnati za ta iya don Allah ta taimaka ta kawo ta ba da kayan aiki. Hukumar gudanarwa asibitin ta FMC Yola ne ma dai ta ɗauki nauyin gudanar da wannan aiki kyauta. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.